Farka da shigowa tashar Indian Hausar ka. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Domin samun sabbin fina-finai. Yaki dole. Yaki dole kayatattun kafce ne da kamfanin Alligator Dot Studio masu barbaɗen fassara suka fassara muku shi. yaki dole cikin labari ne akan wani gwarzon jarumin soja mai suna james james ya kasance zakwakurin soja ne na bugawa a jarida kaf a cikin sojoji da aka ba su horo na tsananin yaki da ɓoyayyun mutane na fitan hankali sai dai james ya fada a hannun manyan su wanda suka yaudari james da cewa ya je wani daji da akwai miyagun 'yan daba wanda suka addabi 'yan kauyen ya kawo musu sulhu amma su a zuciyarsu sun tura james ne sakamakon ya fito da gagarumin sakamako na result ɗinsa wanda aka mallaka masa kwamandan yaki james ya kasance hatsabibi ne sannan kuma ya sha horo fin sauran sojoji sun fuskanci hakan zai zame musu matsala ne a gari ba za su samu su aikata abubuwan da suke aikatawa na zalunci ba don shi james ya sha allon rantsuwan cewa zai kare kasarsa ko da mahaifinsa ne ya aikata ba daidai ba to lalle zai fafata da shi sannan kuma zai sheke shi kuma duba da karin james ya fara bincike wasu wane ne suke kama 'yan mata suna safaran su suna fitar da su kasasan waje suna mai da su karuwai ganin hakan james zai tona masa asiri suka hankada shi wannan dejin don a sheke shi sai dai james ya yi nasarar gabatawa da miyagun da ke jejin james ya kawo karshen su lokacin ne a cikin manyan 'yan daban jejin kafin numfashin shi na karshe ya fita daga ruhinsa ya faɗa wa james din cewa ai James cikakken mahaukaci ne in yana takama da horo ne to manyan sunan da ya bari a cikin gari su ne suka aje su a dejin nan kuma sun ba su wasiƙa ne akan su sheke James. Tabbas wannan kafce na kunshe da takwakiyoyi fim wanda na furta a baya. Rikab kaɗai ba zai wajatar muku ba kai dai nemi naka kayataccen kafce na fim ɗin yaki dole. na kamfanin Algaita don more cakwakiyar da ke cikinsa. Kada ka manta idan wannan shine zuwanka karo na farko zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Indian Hausa Recap TV masoya don Allah ku danna mana subscribe da kuma alaman kararrawa don more fashin baki da ke cikinsa ko kuma in ce recap na fina-finan indian fassarar hausa kai dai kulla halaka da wannan canar tamu mai albarka don sanar da ku masoya da zarar mun ɗau